ga watan sha ɗaya ko sha biyu ga watan sha ɗaya watan zulqa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekarar da aka rafi na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai da zaka ma kai ayyaka wanda sai daidai da talatin ga watan talatin ga watan hudu watan afrilu kalanda albashin shekara dubu biyu da ashirin da shida Allah ya sake wa ɗan mawa da mutum na da barka da juma'a da ke nan bakin shagunan da kuwa da cewa duniya na cikin garin gama tarayyar najeriya domin lura da yadda muka tsaya a karatun da zafin alobi bibikin sun da tori kitabin amin wadafar babban malami a da bilbadawi muna cikin kitabun da karatun da ya gabata mun kai karshen gaba da malami magana kan tawayen mata da miji da ta tana yi wa mijinta kawo da ita ne mata ciwo waɗanda hanyoyi za a bi domin kawo sulma tsakanin su da gyara yau insha Allah za mu dace gaba da maganin ilaju da shu da bazo wato maganin tawaye da kiwo na miji shi ma miji game da matan ta kan yi masa kiwo da masa tawaye shi ma ta kan yi wa matan shi don haka ta faru da za a yi قال تعالى الله توجيهك وإن امرأة خافت من بعضها بشوبا أو إقرارا فلا جناه عليهما أن يصبحا بينهما صلحا والصلح خير وأخبرن أن تبشر وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا النساء مئة ثمانية وعشرون التي وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا إذا مات تجسر الكيو تقبلها أو إعراضا أو بجروا يقولون من هم قلت فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا باب الذي أتكلم أكل سوء في سوء أتكلم سوء وأنت سوء فلذات في أهواك والصلح خير وما يصلح شيء مع الخير أكل أبواب واخر ما تأتي قبل زمان إلى وانتهي وأحضرت الأمر في الشرح أهل الثروة أهل أهل أهل الثروة لا بيت san kai shi ne ashur kowa yana san kansa a gani a gaba wani yaro da aya yake kawo a wani da so so ne amma san kai ya yi, ko a ba ce ka kika ka ba ma ba da wannan ma'ana a gani wa yin tursinu Allah ke? in kun kyautata wata da kun bi dokokin Allah fa a Allah kana bima ta'maluna khabira ولن أنا يكون جمع الذين يبقى ذلك في أي كتاوى لكن يكون يسره لأنكم أدونا أن الذين يسرقان سورة سورة سورة النساء آية الدليل أشهر الأول لقد نظر المنهج من قبل حالة النشوز من ناحية الزوجة حقيقة تعالى المسلمين تنقبل أثابا لأولي يا تعالى ya za a yi maganin gujirewa ta ɓangaren maya والإجراءات التي تتخذ للمحافظة على كيان الأسرة da matakan da za a bi domin kiyaye zamantakewa da jirgini na dangi فالآن ينظم حفلة الشيوخ والإعرابي حين يخشى وقوع هذا النائب الزوج فينظمها مسلم في زي في بيان wadanda matakai za a ɗauka a lokacin da muji shi ne ikiyo aka samu gujirewa ta ɓangarensa ko ana jin tsoron faruwar abin da bai yi haddadu amnan mar'ani wa karamata wanda hakan zai sa an gujirar da rayuwar ita matar da mutuncinta zuwa ga ainihin kashe da tsoratarwa wa amnan mar'ani kulliha kazalika kuma hakan ya biyo bayan ko ita ma ta shi kansa dangin musulatin gaba daya gidan gaba daya ya zama juya daga cikin wannan ƙalubale yadda ba ta don dai lallai ta suna da juyawa wa yadda mashaira ta tazayyana sannan tunani yakan sauya wa islamu ma na haya shi ko musulunci tsari ne na rayuwa duk wani abu da kake nema zai kan musulmi a rayuwarka ko ta addini ko ta ibada ko ta zamantakewa musulunci ya talata su alibu kullum da fiha musulunci yana maganin kowanne tashi kowanne yanki kowanne abu komai karkarta a cikin rayuwar musulmi wa ya ta'awwaru li kuke ma ya'malu laha kuma ina ba da kulawa da duk abin da kan bullo musulunci. في نطاق مبادئه وابتداءاته أكيويا أنهم هذا حالا ينسى لدي أنسى لهما فهمتسى له مشكلتسى وتصميم المجتمع الذي يرسمه وينشئه وفق هذا التصميم sannan gwargwadon wancan tsari da yi wanda zai zama su na zamantakewa tsakanin miji da mata da samun gida daga na samu dangi sannan a sami ainihin al'umma Bai za فإذا خشيت a أن mai مدفوعة idan mace ta ji tsoron kawai gari an yi mata jafai ana nuna mata kiriya wa an tu'addi hadhihi al-jafwa ila da salat kuma wanda hakan kiyayyar za ta za ta kai ga iya sakin da wa huwa aqrabul halal ila Allah wanda sakin nan shine halal mafi kirki wanda abin da Allah ya fiki a cikin abin da ya halatta mutane aw ila al-i'rab alladhi yatrukuha kal mu'allaq ko ko a'a zai kai ta ga matan da zai bayar da ita kamar wata rabadanni a gida la yin zaujatu wala yin mutallaka ita ba rike ta matsayin mata ba kuma ita ba ta ce da balle ta abu wani wuri فليس هنالك حرج عليها ولا على زوجها أن تتنازل له عن شيء من فرائدها المالية أو فرائدها الحيوية to babu laifi a kanta babu kunci a kanta haka nan babu abu laifi a kan mijinta a sai ita din ta bar wani sashe na haƙƙinta na daga abin da Allah ya farlanta a yi da na bangaren dukiya ko abin da ya tsallasa ya mata na bangaren rayuwar aure ka san turka na hudu an aukun da zinta fakan har wa duka ki alai kamar ta ce na ya kai abincin safa da na rana ba sai ka ba ta ba amma za ka ba ni da dai an gane ko kuma ta ce kwata-kwata ciyarwa ba na bukata ni zan ci da kai kawai abin da nake so ka ci gaba da zama da ne a matsayin mata an gane أو أن تترك له قسمتها وليلتها كوكما تبرمت كتنقانتا تشيري قانانا نام قول بشي كتاب شيء أشكم ما تنكا ko ka ba ɗaya matar taka ni dai kawai na so ci gaba da zama ne a matsayina na matata in ka da da ungo ne ka yi fiwa sai shi ne ina da wata mata da da yake jibi da za ka وقال هي المرأة الحيوانيتها للعشرة الدولية أو جاذبيتها وأن هذا المستعدتها تعرف رأيوة السيدة المنتكية والأولي وأن أكيه رأيوة الأولي أكنا ainihin wato duk wani abu da za ta domin ta jawo hankalin mijinsa ya zama su da tasirin da zai jawo hankalinsa zuwa da shi kawai za ta zo ne wanka amma dai ba wai dan mijin zai zai هذا كله إذا رأت هي بكامل اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها أن ذلك خير لها وأكرم من بركتها وأن جبادها إذا اتفع أكثر بفترات كانت بذابا دهما تنا ننسى ليس أكثر ابوك سوى يمن أحكى زي كلما أخيني جريده شيء كلما تمشي أدابة تسير أنت أنت جيدا أي تدونا ما تفتي أما باش باش انه شيء اكثر. ba ta gudunar shi a kan ba ta gudunar shi tara ba ta gudunar komai ko kuma matar ta ce amma zai mata komai amma ba ta da kwakwan kwana da zai shiga dakin kwakwan kwana ba babu wata ma'amala ta aure a tsakanin su in ta ga wannan shi ne yi mata to babu da shi yi da haka Allah ya ce wa yamma ku kama su ba da hannu shi mana wa yamma idan mata ta ji tsoron gudunar daga mijinta ainihin ciwo daga mijinta kuma gudarewa halalina alaihima an yusliha bainahuma sulha babu laifi a kansu da yin a tsakanin su ko da yin sulhu bangaren sarayar da haƙƙi na bangaren abin da ya shafi dukiya ko na bangaren abin da ya shafi rayuwar aure هذا هو السر الذي أشرنا إليه والأشياء السر لم يكن يدعى به ولا أن يكون خير يصل الشفاء خير أما kuma shi mutum babu zai yi karɓi wannan suna an gani ya gani sai da an fahimta ya su wanda wanda ya da ƙauri ba cinta a kansa ba cinta a kansa ba su sauta a kansa wanda wanda ya da ƙauri eh abin da nake so shi ne ta zama a ce tana da miji tana da miji ko da baya yi mata komai kayan shi ta yi tsantsanta tana da miji da kariya ne a kai a gani wani mutum banza ba zai ba ba ba ta zai da aiki ba an gani ثم يعد على الحكم بأن الصلح إطلاقا خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق sannan Allah subhanahu ta'ala sai biyo bayan wannan hukunci da cewa yin sulhun kai tsaye shine mafi alkhairi fiye da ake gaba da samun sabani da nuna kiyayya da bujirewa da juya baya da kiyo da kuma saki da aka yi wa sulhu khairi shi sulhu shi ne mafi alkhairi haka wannan bayanin zuwa cikin fi jira da qur'an da sai kudu su biyar da shafi na dari biyar da talatin da tara an gani ثم يكف الرجل على الإحسان إلى عهد المرأة الراتبة فيه sannan musulunci ya kwaɗaitar da shi mijin da shayi mai kyau da ta zuwa ga wannan mata wanda ita tana kwaɗayi da sha'awar zama da shi ta shi فهي حول المغرب وإذا تنازل الأمراض بكوكها لتبقى في عصمته والوالد شيء دليل الإنساء تبدأ تحقق الكنافة سوى الكوي تلك بدل ما تحكي أو ويبين أن الله علم بإحسانه ومع أن في بيان السوايات تنشر تساور به وتنجازه به ثم الذي تحية تتحيى لوضع تساور فيقول لأبلك وأخبرت الأنفس الشرح an bujirar wa da rai ainihin wato san kai bayan tuhsinu in kun sauki kyautata wa tattaku kun kiyaye dokokin Allah fa inna Allah ka ta'maluna khabira to lallai Allah ya kasance masani ne game da abin da ke aikatawa wa sababun nuzul ayatin karim aya ذكره أبو داود من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال دليل صدور الآية hisham abin da ke a imam abu dawud allah ya kansa a cikin sunan nasa hadisi ne lambar dubu biyu da dari da ashirin da daya azumi na shi sha biyu da dari da sabai da biyu ya bayyana sababin daga hadisin hisham kan ruwa daga mahaifinsa yanzu قالت عائشة ya kai عائشة يبدأ أختي يا saboda Umar قواتا فهو dan na na نسمعه أسماء إرى أن بكر بن الصديق أغانيه وليالي كما تسمعنا عائشة الله يقال مسيح tace ya kai ɗan ƴar رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في الكفن لمكره عنده manzana sassanin ya kasance baya bini da sashen ma kan sashen wajen rabu daga wajen zamansa a wajen mu misali a ce wanda yana kwana biyu a wajen da wani yana kwana ɗaya a wajen bayan sallallahu alaihi wasallam raba musu yake daidai وكان قبل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا kuma da wani da wahala a ce ga wani ya zo ya wuce ba ce manzan Allah su kasance ya kewa ku ya ku ya wajen mu ba ki daya fa yadru bi kulli ra'atin min ghairi nasi sai ku kusanci kowace mata daga cikin matansa amma ba tare da ya taba ya shafe ta ko ya kwanta da ita a matsayin rayuwar aure ba amma dai zai zaka idan su zauna su yi kowace ta gaya masa su tattauna in tana da wata damuwa ta faɗa in tana da wani organization ta faɗa in tana da wani shawara ta faɗa in tana da wani hange ta faɗa haka yake yi sallallahu alaihi wasallam amma ba ya kwanciya da su a ta ya fi idan da huwa yawmuwa har in kai kan matar da wannan ranar yin da ne a dakin da zai kwana kai kwana sai ya yi ta inda sai kwana a wurin wanda kan kawai sauran da zama hina a sannan wa farkar an yi farika a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na da sauda yar zama Allah ya kara mata yadda lokacin da sai tsufa shekaru suka ja ta ji tsoron kan manza na tsara ke rabu da ita da ke ta ta ce ya rasu ma ya ma'aikin allah yau ni ne da aisha yi ni na na bar wa aisha allani bakar da zai ka sallama wa aisha sallan yana sai manza na tsara ke karbu wannan ainihin kwanan da ya ba ta ta ba shi daga wajen ta kalan نادى إلى نقول بذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها أراه قال ويدعو أبن خاطر من بعد أن يشوفها من أجل أي cikin wannan hukuncin ne da abin da ya kama da shi muke ganin Allah ko bikin sarki sun kada wannan aya in za su kafa su ba da hasunan aw ya rawan fada juna alaihima an yusliha bainahuma Kunga ga wannan wato ko da su da zamu koya bayan wannan abin da wannan ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani dole ya rubuta da kwana ba wani dole dan Allah ya ba shi tiket ji man ta shawo min hunna wa tuwi ilaina man ta sha kana jinkirtar da wanda kaso daga cikin su kana kuma kusan so ka tattaro da kaso daga cikin kenan shi ba ta yi da mu'amala ba kuma kuka adalci irin na manzo Allah ko kyau ne ko ta yi irin na manzo Allah sallallahu Da wasallam ne yadda yake raba matan sa kwana to sai kai mamaki mutumin da shi ko wajibi ne yi raban kwana ni da kai wajibi ne yi raban kwana an fahimta in kana da mace da daya wajibi ne kai raban kwana tsakanin su kuma haramun ne ka ba wannan kwana ne ka ba wannan kwana ko kuma haramun ne kana yin wannan duk lokacinta za ka kwana a wajenta ka yi na a gida lokacin wacce kuma kwana kawai za ka yi haramun dole ka yi azirci a tsakaninsu to amma zai kai mamaki ka ga mutumin da shi wajibi ne abu amma shi kuma yana sakaci ina yin son zuci dalili kenan ita abubuwa da yawa suka fita a hannun mutane rayuwar take yin daɗi saboda nan yi muku rantsuwa da Allah ba rayuwa mai daɗi irin rayuwar musulunci ba wata rayuwa mai daɗi irin jin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kai haka nan wallahi zaka ji daɗin rayuwa amma mutum ina fita cikin tsarin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wani Allah ya sauke كيف الأمر إذا اشتد الخلاف بين الزوجين to ya za a yi idan sabani ya yi tsanani tsakanin miji da mata duk matakai da ake so a bi saboda a kawo sulhu an bi amma abin ya ki ya tsara to ya za a yi ƙala ta'ala allah maɗaukaki ya ce وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أجلها يريد إصلاحا يوشك الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا النساء خمس وثلاثون وإن خذتم شطاق بينهما إن كنتم رنتوي وانتاقان تكاننسوا معنا مجد ماذا فبعثوا حكما من أهلها تو كثورا كثورة من هكوتي لقدنج مجد ba haka ba min da mai hukunci wakili daga dangin mata su je su duba wannan matsala in yi yurida islahan in suna nufin kawo gyara a tsakani wa fikin lahu bainahuma Allah zai datar da tsakaninsu abin da ake nema a wajenka kar je da niyyar ko ne ake ciki ko ana ha maza ha mata sai ka kare bangaren da ka zo wakilta kar zama kamar lauya na yi lauya ina kare wanda yake karewa ko ko da shi ne da laifi ya yi kokari ya ga ya samu masa nasara kuma ya san shi ne da zai to kare wannan idan ka zo yanzu kai abin da za ka je za ka je ne da zimmar idan wanda kake wakilta shi ne da gaskiya za ka goyi bayan a bashi gaskiyar in shi ne bashi da gaskiya za ka goyi bayan a nuna masa rashin gaskiyarsa kuma a hukunta shi an gane ba zuwa za ka yi da matsayin za ka ba da kariya ko za ka je a matsayin kai ne wato abin nan ko ana ha maza ha mata sai ka wanki wanda kake karewa ba ko wanda kake wakilta ba a wannan wurin abin da Allah yake cewa fallahu aula bihi kar ka kulle kallo wanda kake karewa ka kalla Allah yanzu abin da sai aka ce Allah baya san Allah baya san sabani tsakanin miji da mata wanda sun da yana ikira ka saki to shi kuma a saki ko da Allah ya halatta shi amma a cikin duk abin da Allah ya halatta ba abin da yake irin zai. to ya zaka so ayi abin da ainihin Allah baya so ko ya zaka so a ci gaba da yin abin da zai iya kaiwa ga abin da Allah baya so an fahimta idan idan ka je da sunan ka ba da kariya to kowanne sai ne musamman bangaren miji sai ga to ai ba shine da yake aure ba ya ce to shi kenan da ya ka aure ta sai a yi an yi irin wannan wala an yi irin haka aka zo aka kai aka kawo kawai mutum sai ce ku tsaya kaza kaza kaza ne sai ce da shi ne kare ta ka je ka aure ta kuma kanan ubanta ne kanan ubanta uwa ɗaya uba ta yi kafa kuma kuma mutunci ya ya to da ka karkace da dumbar kariya za ka bayar a'a ka je ne a zo a zo kai yanzu kamar likita kai an fahimta yanzu idan likita kaje asibiti wajen likita dan kana dan uwansa sai ya duba wani abu sai ce wannan cutar baka da ita ko zai fada sai fada saboda idan ba a san cutar ba sai za a samu magani to da haka kada ka je da sunnar kai kariya za ka bayar a'a ina gaskiya take wayar ne gaskiya yanzu idan suka zo suka zauna a gaban ka kai jagora ne kai uba ne kai wane kai kaza ne kai kaza ne gare su ba ga wanda kake karewa ba ba ga wanda kake karewa ba da ka Allah subhanahu wata'ala yake in yurida islahan in har suna nufin kawo gyara tsakanin miji da mata yuwaffiqil lahu bainahuma shi kuma Allah yayi alƙawarin zai dadar da tsakanin su kuma ina yi muku rantsuwa da Allah ba wani sulhu da yake tafi idan an yi haka an je da wannan niyyar kamar kamar wannan sulhu za ka ga idan aka yi shi za ka ga kamar ɗaukewa ruwa an yi ruwa nan maganar ta wuce forever har abada to kuma sannan babu wani sulhu da Allah ya tona wa asiri irin wannan in ga an ji an yi irin wannan zaman sai kaga abin bai riba sai ka ce to tabbas wani cikin su ne je ba dan Allah ne ba an gane ku ai Allah ta in yi rija islam wannan sharadi shi kuma sharadi wato wani abu ne da rashin cikarsa yakan hana cikuwar abin da aka ce zai faru idan an cika shi to da haka tun da aka je aka zo na aka yi sulhun aka ga an sake samun barbaɗi an sake rabewa to lallai wani daga cikinsu ya je da wata nifaka ah. Hmm. yake da aka zo za su ya halatta kowane ɓangare ya faɗi laifin ɗaya ɓangaren saboda samu makarmin zarar eh amma sai su da iyawa an rafa ba a zahu wa a raba an ba sai a faɗi wani abu sai a bar wani abu ai ciki ba dana tuwo kawai aka yi shi ba an fahimta barar nan da ba ku labarin wata da naje sulhu ba ta ce malai ce ta ce wallahi sulhu tsakanin da wani har abada ba zai zuwa to saboda me ta ce saboda ina faɗi, ni ba ya cewa ga abin da ne masa sai an zo nan sai ce wani masa kaza gashin tsakaninsa da Allah ya taba gaya mun tsakanina da shi ya taba sha ne masa laifi kaza sai an zo an zauna ya kai kara ta na zo sai ce wai na yi masa kaza ne masa kaza ta ce sau ni kuma daga ran da ya gaya min na yi wannan ta ce na hau kujerar na gina na sai da Allah ba zan daina ba na ce ta abin ya zo da sauƙi yanzu ke ne kike so ta ce ya e gaya min in na yi masa ya e gaya min ya gani zan gyara ko ba zan gyara ba to yanzu ke kece matsayi wannan ya ce matsalar ki eh matsalar ki kawai kar ki faɗa wani cewa ga cikin matsalar ki kaza ta ce eh ya e gaya min ne ya gaya min ni da shi na ce to kai kaji ne muku zuwa da Allah tun daga wancan lokacin zuwa yanzu ban sake jin wata tashi tashi na gida ba Allah ya sa kun fahimta saboda haka ba ba wai komai sai an faɗa ba a'a a faɗi wani abu a kyalo wani abu an gane kada a ringa ta to shi kenan a'a ka san da suka bar da su lahu in ta faɗa ya faɗa ko ya yi bayani aka bayar da sa ce to shi kenan ya liya maka ko? Allah ya sauka to abinda baka sani ba a irin wannan sai ka je kai kan taɓa kanka abinda ba za ka iya ɗauka don kai yanzu a matsayin su ke misali yanzu idan suka zo sai suka yi maka mu'amalar abin da ya shafi rayuwarsa ta aure ya za ka yi za su kuma za su iya su an kai kada su da shike ne abin da suka gaya maka a wannan laifin a kan sannan a matsayin ka na expert za ka yi tunani sai ka gato misali idan fitila ka haska fitila a nan ba ga fitila ba a nan haska yana kaiwa ina baya kaya nesa ba ka hango wancan abin to haka yi kamata da aka haska maka karka ce to kuma ko ina ce an zo ne an haska a abin da aka haska maka iya abin da ka hango ka yi ne ka wadatar inna Allah kana aliman khabira lallai Allah masani ne masani wanda babu irinsa dan wanda in ya san abu yake iya labar toshe ya kai toshe to shi ne masani na hakika sura ta sura nisa aya ta 35 ذلك الذي ذكرناه لعلاج لشرب المرأة والرجل wannan abin da muka ambata na maganin kiwo na mata da miji hina la yasta'lim nushus idan bijirewar bata bayyana ba ne wayanna ma tattaka ba wajiru ana kiyaye alamunsa da aka gani amma idan kana ga ta'alana in ku abin ya riga ya burin kasa ya tafantsama fala tattakhadhu tilka al-ijra'at allati salafat ba za a yi amfani da wadannan matakan da muka gabatar ba islafi mata laha izan wala samara saboda in aka abin ya kai ga irin wannan to ba su da wata kima ba su da wani amfani wayan ma hiya izan shira'un wa harbun bayna khasmaini li yuhassima ahaduhuma ra'sa al-akhar yanzu i'adun da ake ciki fada ne tsakanin bangarori guda biyu kowanne ina so sai ya kama ɗan ya kai a lokacin da fada rigima ta kai miji da mata har ki to abu ya fita wajen gida an fahimta to akwai matsala akwai matsala matsala babba to da ka yanzu waɗancan matakan fa'izo hunna wa hajjiro hunna fil mazaji wa zirbo hunna ba zai amfani ba إن امرأة خاطب بما عليها من شبه وإيران فلا جناح بينهما أن yanzu ne zai amfani sai an sami wani partner wani bangare na daban ya shigo saboda ya gwada wani tasiri a cikin eh, matsala an gane wa haza laysa al shi kuma wannan ba ne abin da shari'a take so ba ce mutane ma'aurata suna ta faɗa. wala al-maqlub ba shi shari'a take nama ba وكذلك إذا روي أن استخدام هذه الإجراءات قد لا يجدي haka nan in an fahimci amfani da waɗannan matakan ba zai amfani ba bal sai bibi shukata bu'da a'a zai karawa tsagar faɗi ne wa nushuza istilana zai kara wa sabanin ainihin zai kara eh, wato haɓaka sabanin wa yumazziqu baqiyatal khuyuq allati la tazalu marbuta zai yayyaga ragowar eh, ainihin igiyoyin da suka suka saura suka wanzu هل يبدو سنة دوراء بثم أن إجاء تعوري أو إذا أدى استخدام تلك الوسائل من الفعل إلى غير النتيجة كما أن ينفعني دم تاكن أما بسبادة فائدة لا في هذه الحالات كلها يشير المنهج الإسلامي الحكيم بإجراء الأخير لإنفاذ المؤسسة العظيمة من الانهيار قبل أن ينفض بيديه منها ويداها تنهار في مسلمتي آري والذي يشغلن آري ya kawo wani mataki na ƙarshe wanda za a yi saboda a ceto wannan mu'assasa wannan gida na aure da wannan dangi daga rushewa da faduwa gaba ɗaya. musulunci bai karkaɗe hannayensa ya bar gidan faɗi ba a har yanzu ya bi domin samar da maslaha sai ce wa in khasum shiga bai nihima in kun yi tsoron saɓani tsakanin miji da mata fa ba a su hakaman min haliha. wa hakaman min ahliha ah, hakaman min ahlihi wa hakaman min haliha. to su aiko da mai hukunci daga dangin miji da mai hukunci daga dangin mata al'aya zuwa ƙarshen aya in har sun zo da niyyar sulhu to Allah subhanahu wataala zai dakatar da su su a samar da sulhu وهكذا لا يدعو المنهج الإسلامي إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية هكذا المسلمين bai yarda isi ya kyale musulmi yi amfani ko ini kauya ga alamu da ya gani na kiyo da kiyayya tsakanin miji da mata a ce shi kenan a bar abin haka a zama silent musulunci bai yarda da wannan ba wala ilal musara'ati bi fasl uqdatin nikah haka nan musulunci bai yarda a yi gaggawa da igiyar aure ba wa fa'din ma su fasil uqdati ala ru'usi man fiha min al-kibal wal a ce an taushe wannan mu'assasa ta dangi ta dangi ta dangantaka ta gida tare da waɗanda suke cikin gidan na daga manya da ƙanana alladina la zamba lahum wala yada waɗanda su ba su da laifi ba su da hannu ba su da wani da suka yi a ciki ballantana a ce abin ya taɓa su ba mu aka fi lokaci a duniya da islam da haka gidan aure ina da girma da daraja a musulunci لقدر خطورتها في بناية المجتمع سوى لإلى المسأل لكون تجد إكد شيء وزنجنا على الأمة وفي إبداله في اللبنات الجديدة لأن كما قوة تجد ليش أقوي أولي أتدي يجي قولا قارر جن مسلسي لكاو توبة نسابه كل اللازمة لنموه ورقيه وابتدائه وأن إن أنا سوء حبك جدا أنا سوء ذلك هذا الأشي dole a samu gadallaka dole a sami ainihin ruwa dole a samu kaza a samu kaza innahu yarju ila hadhihi al-ukhira da aka musulunci yana komawa zuwa ga wannan mataki ko hanya ta karshe inda sauƙin shifa lokacin tsoron ci gaba da samun sabani fa yubadiru qabla wuqu'i shifaqi fi'lan bi ba'd hakam min nahiha tasawi sai musulunci in gaggawan cewa a samar da wani mai hukunci ta bangaren matar wanda ta yarda da shi in ya je ba zai yarda a yi abin da zai cutar da ita ba wa haka min misalihi ya sarri da kuma mai hukunci daga bangaren mijin wanda ya yarda in ya je ba zai ya san ba zai yarda a yi abin da za a cutar da shi ba ya sani an yi hudu da haɗu cikin nutsuwa ba indaini alimin ta'alatin annasiya su nesa da kansu gabaran duk abin da zuciya za ta zai kusa ta zuciya wanda wasu da da abin da yake nuna gazawa na tunani wal mulabasatin shiya da kuma matsalolin irin na rayuwa allati kaddara safwal ala ilaqati bayna zawjayn wanda su ne dalilan da suka kawo batin kyakkyawar alaka da gurbatar alaka da ke tsakanin ma'aurata faliqaini min hadhihi al-mu'athirat allati tukhribu jawa al-haya za mu saki kawunan su gaba da shiga wancan yanayi wanda yake tasiri wajen gurɓata rayuwa وتعدل الأمور أبدا إكن كاو على أنو دمطلوا لأكين الأمر وتبدو لقربها من نفس الزوجين كبيرة تغطي كل الأوامر الطيبة الأخرى في حياتهما saboda kusancin zuciya zuwa ga waɗannan ma'aurata guda biyu wanda suna da mahimmanci mai girma a wajensu wanda hakan zai sa su sa mulmulmi mayafin da za su mulmulmi duk wani abu وانتكي ومتبيني وانتكي حنا سامو سكار ايوا اتعيني على ايوا رد النماوية حديثين على صحة الأسرتين الرسمية دي ونذاك قدي دبول كياري ايهم وانا دي وانا دي ودادي وبنجر من الدبار وبنجر ماتا نعسلي مشكلتي مشكلتي على الاطفال الصغار سنة زن توفين كان انا نيابي بريئيني من الرغبة fi galabar ya hannun ma'adar aka kowannen su baya bi a zuciyarsa wato sai ɗayan ya samu nasara a kan ɗayan wato ya zo ne da niyyar lalle bangaren da yake karewa sai ya samu nasara kama kada kullun hadu ma'a zojin fi hadu zuruhu راجبين في خير الزوجين وأطفالهما ومعتصمهما المحددة بالدماء كمر إذا حتى إيكي أكي كماتا إذا ما تروحان ما أورتن سنديو أيضا أن يريك zama duk suna da kwadai na abin da ke shine mafi alkhairi a wajen su sube da 'ya'yansu da gidansu wanda idan aka samu tasgaro a tsakaninsu ina kashe ga rushewar gidan wata lokaci za ta yi kuma mutamanani ala da sauye a lokaci guda wannan wakili namiji da wakili na mata an amince musu akan sabbukan waɗannan mawar a fahimta kada ka je sun gaya maka abubuwan da ke damun su kuma ka ɗauko ka zo kana gaya mutane da haka ake so sai a ce a tara sai mutanen kwana yawa a su an gani kwanan za ka tauro ko kowane wani zai to ya sauƙi gari ga ya tsunta su a idan ba kai ne mahaifinta ba ba kai ne matsaurin aurenta ba to karka gaya ma kowa ne amfani da gaya ma wani uban a lokacin da ka zo ka gaya musu ai da muka je muka zauna ya ce kaza kaza kaza sai ta mai shi kuma ba yi guda ce shi da yadda ba su kuma suna jin sun yadda na taba halartar wani abin nan a eh, irin wannan mun ji an yi sulhu kawai wallahi shi wanda ya ci matar sai ya je samu mahaifinta sai dai ai kaza kaza kaza kaza wani ne kawai yana cima sai dai aka kotu ce za ta raba mu sai yi sulhu sun haƙura ba amma shi zai aka ji aka ji a masa to ai da haka ba a so a faɗa Allah ya sa kun gani ba a san a faɗa sai kici ma ita ya kotu ce alƙali ne zai raba su shi ba shi ake aure ba ko shi ake aure amma akwai da ba yi shi. da haka lokaci na daura aure sai na ce da wakilin allah wani ya ce na ka gaya wanda kake wakilta iyayen yarinyar nan da yan uwanta ba kinsa suke suka ɗauka su da ba shi ba inda ya halatta wani uba ya aure yarsa ba uban da ya aure da yarsa da wani ah, to za ka aure da yarsa da wani ba za ka aure ba saboda ne ka san matarka abin da kake yi mata shi zai wa yanka kuma abin da kake matanka ba za ka zai wa yanka to da aka sai ka yi sai ka aure ka yanka dan kar wani mai da zamu ganka baka ga wani abin nan wani a zamanin da jahiliya a bin zalim shi ce ake shi bai wani ɗan namiji bai isa ya haifi kaya a aura ba za ka haka haifar masa ya mace zai kashe ya ce shi sai bai a haifar masa ya aura amma shi wani namiji da ke sa. ya haifar mata yadda zai fata ne abi girzani to kuma da su suna yadda sun kare ne shi abi dan ta'adda bin zalim dan azali to me za a yi Akwai fahimta to saboda haka da yi farfawar nan sai haka yake da talawar gida wallahi sai ta ce a jiya jami'ar ta sun yi saman domin ita ne sai sun amusu sun yanyan ita to a gaya mata duk abin da ya faru kata da shi ta ce a gaya musan allah ya zama babu da zai ba kun gani ko? kun gani to da haka karka faɗa karka faɗa ka ce ai an ce kaza an yi kaza an yi kaza ya bakin ka shi allah ya na da أبدا إذ لا مصلحة لهما في التشهير بها سوى دباب وتصل مصلحة لما أورتن وجنيا لعدم فرسو وجن بسكة يزولهم بل مصلحتهما في دفنها ومداراتها أبن ذلك مصلحة بريوش وشين يسبني أبن بسكة دي كما سكيا في البديت عبتان نسو يسمى الحكمان لمحاولة الإصلاح waɗannan wakilai guda biyu za su haɗu ne saboda ƙoƙarin kawo gyara bayan kana fi nafsin zaune ne ragbatin haƙiƙiyar fil islam idan akwai kwaɗayi na samun gyara a zukatan sun auratan na haƙiƙa wa kana al-ghadab faqat huwa alladhi yahdimu hadhihi ar-raghba shi ne kawai isa aka samu wannan bayyanar wannan matsala فإنه بمساعدة رغبة قوية في نفس الحكمين يكثر الله الصلاح بينهما والتوفيق saboda samun karfin niyya da aka samu a zukatan su waɗannan wakilai guda biyu allah zai kaddara a samu sulhu tsakanin ainihin ma'auratan guda biyu sai allah subhanahu wa ta'ala ya kawo maslaha a tsakaninsu in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma in suna nufin sulhu Allah zai hada tsakaninsu fa huma yuridana al-islah da haka su suna son sulhu والله يستجيب لهما ويوحكما ألا زيت اله لا تجد تقالغ زيت اله زيت أمسى أدل سخي وما اللي لا تجد إن الله كان عليما خبيرا للي ألا متنيني كما ميبان الأمان لما تحرم ما احرم ما من إساء بك حرمتا كم كأبن الله أنه يحدث أن أنس رضي الله عنه لقد أنس الله قال رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمر يضوع annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wata kuyanga da yake taka falam tazal ya aisha to hafsatu hatta ja'alaha ala nafsi harama na na aisha da na na hafsa su gushe ba suna gundura sa kan wannan kuyanga ta sa har sai da ya haramta ta da kansa fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ya fi wannan annabi dan me kake haramta abinda Allah ya halatta gare ka kana neman yardan matanka sura ta 66 sura ta tahrim aya ta farko ila akhir al-aya zuwa karshen aya وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقد ابن عباس الله يتعالى مسيح داشي ما يكون بيتي إذا حرم رجل امرأته فهي يميل لكثيرها إذا مسلم حرمتها ما تنسى أكلتها تورثها تسيك فارتها ثم قال سنيتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة للي أبو قوي كيكاوة تبت قريبه في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث الإمام البخاري للمسلم الإمام البخاري أكيد في مسلم جزء إلى سيد البخاري جزء إلى الشام النبوي عفوا الإمام مسلم جزء إلى الشام النبوي تقول الدليل حديث من لما تقول الدليل وتتبين له وأن لفظ ثاني imam al-bukhari juzu na tara shafi na dari uku da saba'in da hudu hadisi mai lamba da hudu da dari biyu da sittin da shida jama'a me isa malami ka wannan gaba yanzu manzo Allah ba an so a samu ciwo din ba gidan shi an samu ko ba a samu ba an samu tun daga nana hafsa da na aisha sun haɗe masa kai har suna kokarin fiya ne sai ya haramta wa kansa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta masa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da shi dan كذا حكم أغاني فمن قال لزوجته أنت علي حرام ذاك رديتي ما تنسى إذا حرمت أكنسى فعليه كفارة يمين زي كفارة المتوى وهي المذكورة في قوله تعالى إذا سود الله يفتى أجهم فتى ديتي لا يناقضكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم المائدة تسع وثمانون الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم Allah baya kama ku da yasasshiya daga cikin rantsarar tsanku ko cikin rantsarar tsanku walakin yau a kan hukun ma a kwacin mul'aima sai dai ina kama ku ne da zunubi na rantsuwa cikin abin da kuka karfafa rantsuwa fa kafaratu kafara irin wannan rantsuwa ya ta'amu asharati na. ciyar da miskinai guda goma min awsat ma tud'imuna ahlikum na daga tsakatsaki kuma ce alkhairun abin da kuke ciyar da dangin ku shi auki soto ko tafasar da su auki hadirin ragaba ko yanke wuya yi kamar lamari wanda bai samu abin da zai tsaye daga cikin waɗannan guda hudu ba ba zai iya tsaye da miskini goma ba ba zai iya musulmi ba ba zai iya tsaye da baiwa ba ko kuma ya musala ta ke ayya ya yi azin kwana hudu zai ka karfa da kuma imanikun idan halarku wannan shi ne karfa da rantsuwarku idan kwanan an gani suna ta karfa da ma'ida a yata 89 saboda haka ainihin a irin wannan yanayi idan mutum ya samu kansa a cikin dabar na mata har ikai ga harantawa kansa wani abu daga Allah abinda Allah ya halatta masa wannan sai a ɗauka rantsuwa ce ne saboda haka zai koma ya ci gaba ainihin da sauraronsa amma zai yi kafara irin ta rantsuwa da fata Allah ya mana jagora ya dora makan daidai da mun kawo ƙarshen wannan gaba insha Allah in Allah ya kai mu mako sai mu dora gaba ta gaba da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gora, dora ma kan daidai sai muke cikin musulunci da musulunci. lokaci ya nisa da mun ba da rahoton da za kai amma dai insha Allah zan ba da labarin rahoton wani lokaci na ah. na ya ce an ce kowane gidan aure ba ya rasa matsaloli irin nasa to shi ya halatta mahaifi irin ga ziyartar gidan yarsa da ya aurar saboda in ya je in ya ga wata matsala gabanin ta gurɓata ya tsawatar babu laifi an gane ku babu laifi mahaifi irin da ziyartar gidan yarsa musamman dan shi wannan din ina kawo maslaha da jin nauyi daga shi miji in yana yi mata wani abu wanda bai dace ba bai kamata ba za ta zai kokari ya daina saboda ina mahaifinsa yana girmama shi yana zuwa gidansa za mu ga annabi sassa a wasallam yana zuwa gidan na Fatima mako? yana zuwa gidansa sosai saboda kuma su kansu iyaye idan da suna irin kai wannan ziyara to wani abin za su fuskance shi sai su maza su gyara shi akwai wata mata ta je gidan yarta sai ta ga kanan mijinta ya fito daga ɗakin baccinta kanan mijin ta ce ah, wanne ya kai haka ya kanan mijin shi zai fito daga ɗakin ke na bacci daidai ne ai ba daidai ba ne sai mijin ya fito ya a ah, shi sa shi ya baro agogon soyayya da kuma na masa agogon kaga al'ada ba wajen shi kuma da ya zo kawai kasan kasan sai shi ya mata ɗaki ka zikirin waɗannan abubuwan idan iyaye suna zuwa za su ga abin da su ga su tsawata an gani in aka rikin sa'a sai wani wani mai gani ma sai zarge su an gani to ka ga amma da ta gani sai ta tsawata, to haka ake so in ka je ka ga abin da ba daidai ba sai ka tsawata, sai ka ce wannan abin ba daidai ba ne ku daina ba haka ake yi to da haka ina da kyau kwarai iyaye sarkai su rinka kai ziyara gidan 'ya'yansu ko gidan sarkansu saboda su rinka ganin wasu abubuwa wanda za su iya tsawatawa kuma wani abin na ba wuce kace akan bar halar ko dan kunya a da Allah zai ji kunya ba kawo ka ga kun gaisa kun ga bai hira kuma ya tafi sannan ce ka dawo matsala ta faru ba zai ji kunya ba zai ji kunya to haka ya kamata wallahu a'lam Allah ya mana jagora da dora ma kan da yake taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka tsare maza mai wuta a zuciya mai yake cewa akwai wani anan da ita yi gyare-gyaren wuta da aka yi masa rashi da muna roƙon Allah Allah ya ji kan wanda ya rasu Allah ya sa ya wuta Allah ya sa ya ke da rahama akwai eh, Allah ya sa ba zai tafiya shi ma yake masa addu'a muna roƙon Allah Allah ya sa a je lafiya a dawo lafiya abinda za a je yi Allah ya sa albarka Allah ya sa ibadar nasara duk mallakiyar mu Allah ya ba su nasara cikin tafiyar da suka yi Allah ya sa su je lafiya su dawo lafiya Allah ya sa su tarar da alkhairi su dawo da alkhairi Allah muna roƙon ka mu musamman ka su da gafarta musu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da mata mu da yayayen mu da jikokin mu da kakannin mu da alhajiran mu da masoyan mu Allah muna roƙon ka Allah duk musulmi da ya riga mu gidan da gaskiya Allah ka sai na gidan rahama Allah ka sa mu cika da imani Allah ka yi mana jagora Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka taimaki Najeriya Allah harin da Najeriya ke ciki ana kawo mata mafita Allah ka kawo mata yayewa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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله